السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم فصل الحروف والزوائد فصلي game da harfofi na ƙari ga kaulihim innal mutaili aka wa sufairij ila asalin shita kamar cewar su larabawa innal mudaili wato wato akan akan ainihin kara ya'un ya zama ya zama ainihin musanyan nono al-mundalik an gane ku hmm. wal jabar lil musaggar mahid da kuma daurawa da shi musaggar wanda yake an wato ya kare an fahimta hmm. wato da kuma daurawa ga musaggar wanda yake ya kare Aga mundalif sai aka mai da shi mudailik mudailik an cire nuna din sai aka sanya shi wannan yawon din ya to iwan na ainihin abin da aka cire wakba ka boye a sufairij sufairij wani fulawa ne na fusilin da ka boye shi zuwa ga ainihin lokacin sanyi a gane a ga wannan ya zamanto wato iwazin anil mahazuf Safar safarjalun lamu aka cire safarjalun ya kasa ya'un ya zama to iwadun anhu eh, sufairij wa shadda ma asaluhu zayya tasgirun za wa masaluhu la zayya to ya zama ya zama shazi daga cikin abin da suka ke kirkiro shi ya zama shazi tasgirin za tasgiri na za a ce zayya zayya an gane ko zayya din ainihin shazi ne da da ishara an gane ko za an gane ko to bai kamata ismul ishara bai tasgiri ba dan ba suna bane wanda yake zuwa to sai shi an bai tasgiya wai wai zayya an gane yayi sannan wa mislu misalin shi allazi allazi a ce allazayya duk wannan gaba ɗin shazi ne ba a tasgira irin wayannan tunda ba suna bane wanda yake gero. na'am na'am wa qawluhum aynan unaysayan shazza kama shazza mugayyirban wato fadin su su ce daga unais a ce unaysiyan ya zama shazi kamar yadda mugayrib a ce mugayyirban a ƙara alifin da nunun mugayribun ne Unai-sun, anas Unai-sun. ko anasun unaisun sai kuma ka ce unaisiyan to ce kiran shi unaisiyan din nan da magarib a ce mugairibun sai ka ce mugairiban to wannan ƙara arif da nunin din nan shazi ne shi walaisa haza bi muslim yahza walaisa haza bi misalin yuza fattabi al-asla wa ma shazza wannan bai daga cikin misali wanda ake bi bai daga cikin misali wanda ake bi kan kan haka kawai wannan shazi ne fata bil asala ka bi asali wa dama shazza ka bar abin da yake shaz an gani na'am ka kauli kamar ce wanzu inna daga mudalik a ce innal mudalik eh wato a ce mudalik a ta yazo ka boye ainihin sufairit fulawa ila shita zuwa lokacin sanyi safar jalul ya ka cire lamun din sai ka ya ya'un ya to iwan alal mahzuf wa shazza mimma asaluhu tasdiru za zayya wato ya zama shazi daga abin da malamin ka kirkiro shi wato suka asala shi a tasgirin za wato sai zama zayya an gane ko tasgirin za wa misluhu allazayya tasgirin allazi sai zama allazayya wannan shazi ne shi ma wa qawluhum ayrin unaysiya sai shi ma da ciwon su unaisiyan ga tazirin ne anasu kama shazza ainihin eh, kamar yadda ya zama shazi aidan magarib a ce mugairiban ah. shazi ne walaita haza bi misalin yuhuda bi ah. misalin yuhuda wannan ba misali bane wanda ake bi fatta bai asala. ka bi asali wa dama shazza ka bar abin da yake shazi ah.